zai yi wuya a wani mutum bai ji an ba da labarin wani tsoho ko matashi mai tashe ya yi wa wata 'yar yarinya da wata ma ba a gama goyonta ba fyaɗe kuma yara maza ma ba su tsira daga labarin yin luwaɗi da su ba daga mutanen da ke kusa da su ko kula da su a matsayin masu kai su makaranta ko koya musu karatu sai a buge da muguwar ɗabi'ar. Najeriya mai mutum kimanin miliyan 180 na da akasarin mafi yawan jama'ar ta matasa na da addini da al'adu amma duk da haka akan samu karuwar bata gari da sauran miyagun iri da akan baya rasa nasaba da rashin hukuncin da ya dace da masu laifin. Mai rumudi ta kungiyar Media for Moral na daga mata da ke kamfen ɗin kiran samun dokoki masu tsauri don yaki da fyaɗe ta buƙaci masu tsara dokoki su bullo da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin da hakan karya gaza ɗaurin rai da rai ko kuma ma kawar da miyagun irin daga doron ƙasa. Na ga inda ƙarshe shekara biyu aka yi mata fyaɗe na ga wani dattijo ya'ya uku shekara biyu hudu shida ya'yan mutum ɗaya sai da duk ya biya musu fyaɗe ni na ga wanda ana zaman makokin mahaifinta da kwana uku makaucinsu. dan shekara hamsin da wani abu ya ma yarinya nan fyaɗe muna son a fitar da doka yadda mutum ya musguna ma mace ko ya wajen mata haka da muna fata doka ta musguna masa tunda mutum ya zama tobe da imani duk wanda zai iya ma diya wannan zai iya kashe kowane ne a taron da suka yi abuja majalisar tallafawa shugaba buhari wajen tsara manufofi wato presidential support council ta ce lauyoyinta na shirya kudurin doka mai tsanani kan wannan kalubalen gidado ibrahim shine daraktan labaru na majalisar mata dinnan musamman kanana waɗanda ake ma fyaɗe saduwa da su ta hanyar da bai dace ba lauyoyi yanzu sun yi drafting suna jiran dama majalisa ta zauna za su tura wannan dokan amma suna son su bi ta hannun mai ɗakin shugaban ƙasa su nemi shawarwarinta kafin su miƙa a majalisa wanda kuma na san zai karɓu a ƙasar nan wani irin hukunci kuka tsara za a yi wa mai irin wannan laifin ɗaya daga cikin abin da muka yi magana muna son a ɗauki hukunci mai tsauri ga duk wanda ya aikata irin wannan abu sannan kuma a horar da alkalai da masu gabatar da kara a kuma samar da kayan zamani na bincike don tabbatar da din wannan abun ya auku ko bai auku ba domin a samu sauƙin gabatar da ƙara a gaban hukuma don rashin samun wannan kayayyaki na bincike-binciken nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tsaiku ko da an gurfanar da mutum a gaban kotu da alamu fitowar da matar mawaƙin nan Busola Timi da Kolo ta yi da zargin mai bishara na majami'ar Commonwealth of Zion wato Fasto Biodun Fato Yumbo da yi mata fyaɗe tun tana karama ya karfafa mata da dama gwiwa wajen bayyana irin wannan cin zarafi da aka taɓa yi musu. Nasura da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.